mu guda biyu ne. Maudu'i na farko shine batun ƙara wadda aka kai Dr. Sani Rijiyar Lemo wadda sananne ne babban malami ne na ɓangaren salafiya a nan jihar Kano. Malami ne wadda kamar yadda na faɗa ya shahara wurin suka da raddi zuwa ga ɓangaren sufaye da kuma ɓangaren shi'a. ko satin da ya wuce na ga wani mutumi ya sa shi a wani shafi yana ta maganganu a kanmu yana faɗan abubuwan da ba haka ba hmm. sai ya zamo wannan bawan Allah kuma yana daga cikin mutanen da lokacin da guguwan batun magana akan Malam Abdul Jabbar ya taso hmm. to yana daga cikin waɗanda suka dafa suka ji cewa lallai suka gamsu a matakin farko cewa wai mala abdul jabbar din ya zagi annabi sannan kuma suka dafa ma waɗanda ainihin suka je suka yi zaman da aka yi da shi hmm. kuma bayan an fito an yanke hukunci shi wannan malami yana daga cikin waɗanda suka fito suka nuna goyon bayansu har suka nuna cewa yanzu dai ta tabbata an yanke hukunci wa malam abdul jabbar in ma yana so ya ɗaga to ya sani kotun da zai kai ba kotun musulunci ba ne ba kotun allah ba ne kotu ne ta ƙasa kawai hmm. wadda ya nuna kamar hakan yin hakan aibu ne ga malam abdul jabbar in ya ce zai yi abin da ya shafi ɗaga ƙara wadda sai Allah ya kama shi a wannan karo bayan shi ma an samu ɗin wasu mutane sun kai shi ƙara sun maka shi a ƙaran sun maka shi a ƙara a kotun da yake kiranta da kotun Allah ɗin sai aka samu har zama biyu bai samu ya je wannan kotu ba a ƙarshe ma dai abin da ya tura mu kotun shine su wai ba su da hurumi na su yi hukunci akan wannan abin. Hmm. Bayan wannan na saurari ɗaya daga cikin zamu ce yara na shi wannan dokta ɗin wadda aka yi ƙara. Ya nuna cewa a dokan Najeriya kana da damar wato yana raddi ma wannan ƙaran da aka kai kana da damar ka ka, ka yi duk abin da za ka yi na bauta a ƙasar nan. Na'am. Wai waɗannan abubuwan duk ba su fito daga bakinsu lokacin da aka kai Malam Abdul-Jabbar ƙara ba sai yanzu suke fitowa daga bakinsu abun ban mamaki. Hmm. Wato, in dai su ne su suna da 'yanci su bi dokan Najeriya. Amma in Malam abdul ne za a iya ɗauko mai wata doka a ce dole sai ya bi ba za a bar shi da dokar Najeriya ba. Hmm. Wadda na faɗa tun wancan sati. a kan cewa yi ma wani yi ma kai ne idan abin da ka yi ma wani alheri ne to kamar ka yi alheri ne ma kanka idan abin da ka yi ma wani din sharri ne to kamar ka yi sharri ga kanka domin so da dama akan samu wannan karin magana na larabawa yana tabbata in kalabar sihiru ala sahiri wata ran sai ka ga sihirin mai sihiri ta dawo kansa ta yi bafiyarin kenan abin da turawa suke cewa hmm. to saboda haka lokacin da suke ƙoƙarin su sa a yanke wa malam abdul jabbar hukunci har dai hukuncin ma da ta kai ga kisa su a tunaninsu in aka yanke masa hukunci in na kisan ne shikenan sun huta ba su taɓa hangen cewa su ma nan gaba za a iya kama su da shigen irin abin da aka kama malam abdul jabbar hmm. in kuma a ɗaure shi aka yi shi shikenan nan ma in biya musu bukata ba su san cewa daga baya shigen irin abin da suka yi ittifaki akan malam abdul ɗin suka ce haka yake su ma za a iya samun wasu su ittifaki akan haka su zarge su ba saboda al'amari ne nisbi al'amari ne wanda ya danganta in har kawai duk wanda ya bushi iska zai zo ya ce wane ya zagi annabi kuma a yarda a to shikenan kuma ai ba doka saboda me yau idan kuka taru da kai da wani kuka ce na zagi annabi to gobe wani da wani daban su ma za su iya taruwa su ce kai ma ka zagi annabi wannan abun muka yi ta kokari a lokacin mu an karar da su ba su gane ba ba su ankara ba sai yanzu da ya zamo cewa bayan ta ci malam abdul an kai ga kama shi alhamdulillahi su gode ma Allah da ba a kashe shi ba amma da an kashe shi to da yanzu su ma waɗanda suka kai ƙara abinda za su kai shine su ce mun kai ƙara kuma muna so shi ma a kashe shi hmm. sannan ya sani ko da ya je ya ce ya dogara da wani hadisi da ya sa ya kafurta iyayen annabi ko da ya ce ya dogara da wannan hadisin ne to su waɗanda suka kai ƙara fa za su iya cewa bari mu duba hadisin mu ga kalmomin ciki akwai kalmomin da ya amfani da su a ciki saboda lokacin da suka so su kama mala abdul sun yi ta duba cewa nuna kalma shi ma duk kalmomin da ya yi sai an ce ya nuna saboda haka shi yasa nake faɗan cewa wadda ya aikata nagari to kamar ya yi kansa ne wadda ya yi sharri ma kamar ya yi kansa ne saboda haka lokacin da aka kai wannan ƙara an fito a waje an yi hira da lauya lauya ya yi magana kamar yadda muka sa a wancan sati sannan wani malami ma daban ina tsammanin ok lauyan ne kawai magana to bayan shi wani malami ya yi magana bayan malamin shi ma yanzu ɗaya daga cikin malaman ɗariƙan tijjaniya wadda ake kira da ashef nura arzai ya yi magana kamar yadda yanzu za ka danna mana mu ji abin da yake cewa. yan uwa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh na muhammad nur muhammad arzai alhamdulillahi mu da muka taso mun taso mun ga mahaifanmu suna kare shugaba annabi muhammad suna kaunarsa kuma jininmu daga jinin su haka ya fito na ƙaunar shugaba kuma a kan wannan muke tafiya kuma a kan haka muka haifar da yaya kuma yayan ma sun haifar da jikoki a kan haka na jiki da na ruhi saboda haka abinda khalifa ya faɗa na ibrahim isa ƙarshen nan cewa in an taɓa darajar shugaba salama an taɓa kowa wannan da nassin ƙur'ani alkur'ani ne yake cewa allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah yana ganin ka ya rasulullah hina taqum mm. lokacin da kake tsaye kana sallah wa taqallubaka fi sajidin mm. Allah yana kallon jujjuyawarka a cikin iyaye masu sujada mm-hmm. malamai suka yi tafsirai kala kala kan wannan wasu ka ce wata kallo ka fi sajidin mm. yana kallon ka a cikin sahabban ka kana sallar da su amma babban mai tafsiri mm. habrul umma mm, abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda da su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga ma tambarin cewa ainihin da qur'an ne shi domin ya ce Allahumma faqihu fi dini wa allimhu tawila Allah ka sanar wannan yaro da ya mana hidima wato hidima yayi wa annabi ta kai man ruwa hidima ta kai ruwa yanzu yana kaunarsa har yayi masa addu'a Allah ka sanar da shi ainihin addinin musulunci ka fahimtar da shi addinin musulunci kuma ka fahimtar da shi tafsirin Qur'ani to da yazo fassara wannan wajen in an duba tafsirin ibn kafir tafsirin ibn kasir in an duba yana jin tafsirin bagawi za a ga wannan magana da zan fara. Cewa wannan wata kallo baka fi sajidin Allah yana kallon jijiya waka a cikin masu jada. Mal Abdullahi dan Abbas ya ce yana kallon ka fi aslabi aba'i tahirin fi yana kallon jujjuyawarka a cikin tsatsanni na iyaye maza da mata tsarkakakku tun daga annabi adam alanabi na wa alaihi salatu wassalam da sai da hawa hmm. har izuwa abdullahi abdullahi da sai amina suka haife ka to a wannan jujjuyawar babu wani ɗa. babu wani uba ko wata uwa da farkin ko kuma dugon sirrin samuwar annabi salama na hasken ko na dugon maniyi bai taba zama a cikin mai bautar gunki ba yana nan an duba waɗannan tausiran saboda su masu da'awar keta alfarmar annabi muhammad salama sun fi yarda da shi shi yasa na fara kawo shi shi yasa na fara kawo shi saboda haka mu da wannan dalilan a ƙur'ani, da waɗannan dalilai da an faffaɗe su a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da su suka fi imani da shi concept wasu sarki zaki ka ji abin da ya faɗa masu da'awar keta alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a da'awar in ka duba da gaske ne akwai abubuwan da suka shafi in ka rufe ido ka ce akwai keta alfarma ba kai laifi ba kuma a cikin da'awar ne zaka ji suna cewa bayan sun ce iyayen annabi din ba musulmai ba ne in ka ce iyayen annabi ba musulmai ba ne fa ka ce su najasa ne saboda innamal mushrikuna najasun haka Allah ya ce kuma sai suka ce wai da Allah ya tashi fidda annabi sai ya fidda shi daga wannan najasan amma kuma wai shi mai tsarki ne subhanallah suka fito suka ce da abokan annabi da matan annabi su masu tsarki ne mutanen kirki ne amma iyayensa kuma wadda ya fito daga su su kuma na jasa ne ranar kiyama ma sai Allah ya kona su wani iya zubilla to idan ka kalli wannan ka ce wannan keta arfan manza Allah ne yi laifi za su ce maka Allah ya tace ya zaɓe ma annabi abokai ya tace ya zaɓe ma annabi mata amma kuma bai tace ya zaɓe ma annabi iyaye ba wal iyazu billah ya fito ya yi maganganu wadda aka samu wasu bayan Allah su ma a Kano suka maka shi a kotu tunda yanzu yayin maka mutum a kotu ake a ce ya yi kaza ya yi kaza to abin da zan kara akan wannan bayani shine lalle yana da kyau zuwa yanzu mutane su ji tsoron Allah su sani cewa lalle Allah maɗaukakin sarki ya faɗa alƙur'ani mai girma cewa bismillahir rahmanir rahim wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kada kiyayya da gaban wani mutum ya sa ku ki masa adalci ku yi adalci shi yafi kusa da tsoron Allah rashin adalci ta sa sarki zaki mutum irin wannan zai ji mun ce ba mu zagin sahabbai amma gobe ya ce masu zagin sahabbai mutum irin wannan zai ji cewa zai fito ya nuna cewa ai kamar shi'a wato ba su taɓa taimakon wani mutumin da ba dan shi'a ba alhali ba haka ba ne hatta yanzu yakin da hezbollah a matsayinsu na 'yan shi'a suke yi suna yi ne don taimakon hamas 'yan sunna rashin tsoron allah rashin adalci shi zai sa mutum ya fito ya karyata hatta al'amarin da shi badihi ne menene ake rufi da badihi sarki zaki shine abin da ya fito kwaro-kwaro-kwaro wadda baya bukatuwa zuwa ga inkari ko karyatawa amma mutum sai ya rufe idonsa ya shafa ma fiskansa tozani shikenan ya karyata to ta kai ga waɗannan mutane suna inkarin hatta badihiyatu abubuwan da bayyananu suke abubuwan da in kai inkari ma duniya ba za ta taɓa ɗaukanka a matsayin ko mai hankali ko kuma mai adalci to sukan fito su yi inkarin wannan ko su tabbatar da wannan a wurin da kuma bai kamata su tabbatar ba ko su yi inkari a wurin da kuma bai kamata su yi kare ba misali za ga har yanzu suna jingina ma bangaren tijjaniya cewa su 'yan hakika ne duk da 'yan tijjaniyan suna fitowa su yi kace-kace ma 'yan hakika za ka ji suna ce mana muna zagin sahabbai duk da za su ji cewa mu ba mu yarda da zagin sahabbai ba kuma ba su ma iya kawo koda wuri ɗaya da muka zagi sahabin ba hmm. in kuma batun cewa ai sun gani a littafin ne to ai yadda suke ce sun gani a littafin mu ma mun gani fa a littattafan ahalin sunna kuma a baya mun kawo su zagin zagin sahabbai sosai sarki zaki idan baka manta ba a nan mimbarin naka na kawo cewa hmm. akwai babi guda a cikin sahihu muslim wai wadda aka ce manzan Allah ya ce duk musulmin da na zaga ko na la'anta bai dace in zage shi ko in la'ance shi ba yawa na zaga ko na la'anta ko na marmumuna addu'a kuma bai dace in zage shi ko in la'ance shi ba to ranar kiyama zai zama masa kafara sai a ƙarƙashin wannan babin aka fitar da wani hadisi da aka ce wasu sahabbai ne guda biyu suka zo wurin manzan Allah sai suka yi magana da shi ban san maganar da suka yi da shi ba sai ya zage su sai ya la'ance su bayan sun fita sai na ce wa manzon Allah ai wannan ba wani alherin da suka samu sai manzo ya ce mata me yasa kika faɗa haka sai ta ce saboda ai ka zage su ka la'ance su sai ce mata wai to baki sani ba ne ni na yi sharaɗi da ubangiji na na ce duk wanda na zaga ko na la'anta kuma bai dace zage shi ko la'ance shi ba ranar kiyama zai zamo masa kafara to su da a wurinsu suke da babi na zagi sannan a cikin manya-manyan ingantattun littattafai ne zaka ji mun kawo gun da aka ce wani sahabi ko wasu sahabbai biyu sun kira khalifa na farko kuma suna ganin khalifa na farko khalifa abubakar da umar a matsayin a littafin aka rubuta ba ni ba ne, ni na kaltowa yanzu nake yi a matsayin makaryata mayaudara masu laifi da sauransu da sauransu a littafi mafi tsarki to waɗannan in ba zagi ba ne menene hmm. za ka ji a littafin an kawo cewa khalifa mu'awiya ya umarci sa'ad ya ce mishi me zai hana ka zagi ali sai ce a'a ba zan zage shi ba yana da wasu falololin da guda uku wadda da za a ban ɗaya a ciki ya fi min alheri akan a bani jajayen raƙuma hmm. don haka ba zan zage shi a cikin littattafan ne ake samun waɗannan abubuwa to saboda haka in dangadaran ka gani a littafinmu ne to mu ma mun gani a littafin ka in kuma dangadaran wasu a cikinmu sun an ji suna yi ne to mu ma mun ji wasu daga cikin ahalin sunna suna zagin imam ali alaihi salam suna ce mishi me ya samu network din a shekma ɗayan ba dalili ba ne ɗan mutum ka ji wani ɗan shi'a yana zagi Salamu alaikum. Assalamu alaikum. saboda haka sarki zaki ba dalili ba ne kamar yadda na ce don kaji wani ɗan shi'a ya yi zagi ga ce kowa na yi mun samu ahalin suna ba ɗaya ba biyu wasu ma sun zagi sahabbai amma ba mu fito muka ce kowa yana yi ba kuma ba dalili ba ne don ka gani a littafinmu mu mun san dalilin da zagi ya zo littafinmu mun sha faɗa cushe aka mana wasu abubuwan an mana dasi ne aka sa a littafinmu kamar yadda imamin mu ya faɗa mun sha karantawa a nan saboda haka dan ka ga wannan duka ba dalili ba ne dan abu ya zo a littafin ka ba shine yake nuna wannan sunansa akidar ka ba sam sam sam ba haka bane am eh yanzu misali dan na gani a littafin ahalin sunna an ce iyayen annabi suna wuta hmm. sai in zo in ce kowane ahalin sunna ya yarda da shi sai hatta a wahabiya ma akwai wanda ba su yarda ba da ingancin wannan hadisin ko dilalan wannan hadisin cewa iyayen annabi ne kuma sun yarda da littafin da aka kawo hadisin amma ba wai sun yarda da hadisin ba so irin wannan suna nan tsakanin mu da su da kowa da kowa saboda haka yana da kyau a yi adalci ga juna bil adli kamati samawati wal ard da adalci ne sammai da kasai suka tsaya to amma mu sai ya zamo ba mu iya yin adalci ga junanmu ba za mu tsaya misali in ina ɗan shi'a wai ba zan tsaya ɗan salafiya ya je ya karantar da akidansa zalla ba sai kawai in dinga ɗauko littafi ina ce ga akidarsu wa ya sa ni misali ina nufin in na yi haka bai dace ba in bar su faɗi akidansu da bakinsu in bar su faɗi cewa iyaye annabi suna wuta annabi yana fitsari a tsaye da sauransu da sauransu kuma suna faɗa to da wani dalili ne ko za ka ɗauko littafin mu baka san mabani ba baka san usus ba baka san dilala na wannan hadisin ba baka san ingancin hadisin ba ka zo kana karanta wa mutane kana ce ga akidar su mu muna ce ma ba haka ba ne kai kana ce haka ne tsakanin mu da ku wanne ne ya san aƙidar wani kai ka san aƙidar mu ko muka san aƙidar mu ko da ka san wani abu aƙidar mu ba zai zama kafin mu sanin aƙidar mu kamar yadda ba za ka yarda cewa mun fi ka sanin aƙidar salafiya ba haka kai ma bai kamata ka yi da'awar cewa ka fi mu sanin aƙidar mu saboda haka wannan shine gaskiyar lamari sarki zaki dangane da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa tsakanin ainihin wato al'ummar musulmi shine na rashin adalci ga juna kawai in ina da matsala da kai to zan zo in juya maganar ka ma in ce maganar ka ba abin da kake nufin take nufi ba wani abin da nake nufi maganar ka take nufi wadda wannan ba adalci bane yana da kyau dukkan mu mu iltizami da faɗin wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani ta hanyar bin wannan umarnin na Allah da wannan tafarki na manzo ne mutum zai iya zamowa ahalin sunna ba da da'awa ba in ma'anar ahalin sunna da ma'anar bin abin da annabi ya yi ne to wannan sai in ce da aiki ne ake ba da claiming ba da zamowa cikin wasu 'yan kungiyar da suke kiran kansu da abun sai ka zamo haka ba haka ba ne Su kyau ya zamo mutane su ji tsoron Allah su sani cewa in kai sharri ko kai kage ma wani don kawai kun saba da kai shi a akida to idan ka sha a nan duniya wato kana yi cikin abin nan alfahari ko wala Allah cikin ganin cewa ba ba yadda aka iya da kai to ka sani a ranar lahira ba haka bane sosai duk abin da masa na kazafi sai Allah ya tsiye ka ya tsiye shi kuma duk abin da kai mai na kazafi sai Allah ya kama ka akai hmm. saboda haka sarki zaki a gaba na farko na ainihin abin da nake so in yi uh, shine wannan abu wadda ya shafi ci gaba da magana akan wannan ƙara da aka samu wasu al'umma suka kai malam sani rijiyar lemo a matsayin shi na wadda jiya-jiya shi ma an haɗa baki da shi ya ji daɗi kuma ya yi murna akan kama ɗaya daga cikin malamai da aka yi har ya nuna cewa wannan shine adalci wannan hukunci ne na Allah shi ma yau gashi nauba ta zo kansa kamar yadda ba mu sani ba wala Allah nan gaba in ba gyarawa aka yi ba haka abin zai dinga bi daga wannan zuwa wannan daga wancan zuwa wancan so a takaice wannan shine gaba na farko na ainihin tattaunawar mu na yau dinwa ali muhammad sarki zaki maudu'in mu na biyu shine bayani akan zanga zanga to jama'a ku ya ina gani na na yanzu idan kana kallon social media shi ake kira da hadithu sa'a abin da ke faruwa a yanzu sarki zaki bayan an samu kira daga wasu mutane mabambanta mm. cewa akwai wata gungu na malamai akwai wasu gungu na malamai da a baya lokacin aka so a samu yaƙi da hayaniya da hatsaniya tsakanin ƙasar najeriya da nijar to waɗannan malamai sun yi gungu suka je suka samu shugaban ƙasa suka je masa da magana ɗaya hmm. maganar ita ce ba sa so a yi yaƙi tsakanin Najeriya da Nijar. Haka. To yanzu ma an samu kira daga mutane mabambanta bayan wasu malamai sun ta fitowa suna nuna cewa zanga-zanga bayi da kyau zanga-zanga haram ne ba shi cikin musulunci wadda muka ce abinda suka faɗa ba haka ba ne mm. to an samu wasu sun fito sun ce inda gaske ne kuke yi ƙasar ne a gabanku hidima ga al'umma ne to ku je ku samu gwamna mana eh, shugaban ƙasa mana hmm. kamar yadda kuka same shi a baya to alhamdulillahi waɗannan malamai sun je kamar yadda suka je a baya wannan karon masu je su ne waɗannan malaman wakilai ne na ɓangarori uku kacal duk da ɓangarorin musulmi a najeriya sun fi uku aƙalla ɓangarori na musulmi na najeriya sun yi kusan goma amma ɓangarori uku kawai aka samu zuwa hudu na musulman najeriya suka je hmm. da farko a ɓangaren izala wanda yake bari mu fara da ɓangaren tijjaniya waɗanda su ne ake ganin mutanen da suka fi kowa yawa a najeriya a cikin wannan tawagan akwai mutum kwaya ɗaya daga ɓangaren tijjaniya wanda shi ne wakilin tijjaniya shi kadai akwai wani mutum shi ma guda ɗaya daga ɓangaren kadiriya a matsayin su na wadda ake ga kamar bayan tijjaniyan a yawa sai su su ma an sako da mutum ɗaya a ciki to duka sauran bangaren izala ne da salafiya wadda kusan abu ɗaya ce izala ita ce kusan salafiya to duka ɓangarorin in kaga mutane sun kai wato goma waɗanda suka je suka gana da gwamna ko sun kai tara ko takwas to ka sani kwaya biyu ne ba daga izala ba hmm. sauran duka izala ne duka izala ne alhali ko mutum ya ki Allah in ya ce izala in ma zai fara daga izalan kenan ko kuma mu ce bari mu fara mu ce ɗariƙar tijjaniya in ka ce ƙadiriya in ka ce izala ko ka ki Allah dole ka ce shi'a mutum nawa daga shi'a babu zero mutum nawa daga daga 'yan ƙur'aniyun babu zero su ma suna da yawa mutum nawa daga idrisiya babu na da'am <laughs> mutum nawa daga wani bangaren na daban wanda ba duka ba wannan bangaren ba ne Mm. babu bangarori uku ne suka je mm. kenan in ka fahimci abun tafiya ce ta izala wadda suka ga ya kamata su gayyaci mutum ɗaya kawai daga tijjaniya mm. su gayyaci mutum ɗaya kawai daga ƙadiriya su ɗin su zo su raka su su je su su samu a shugaban ƙasa sun je sun samu shugaban ƙasa bayan sun fito akalla na saurari mutum uku oh, Assalamu alaikum. na saurari malam kabiru haruna gombe daga bangaren izala 2 hmm. na ji jawabinsa yana magana yana ce shugaba yana magana da shugaban kasa yana daga hannu eh, <laughs> don kamar sun yi wani abin nan kenan ban sani ba ko daga hannu alama ta mai kece oho ala'ayya hali sannan na saurari bangaren shi kansa shugaba Bala laudin na'am shugaban izala 2 bangaren kaduna sannan na saurari bangaren tijjaniya yadda a sheikh ibrahim tahir hoffman bauchi wadda muke kira da alhaji shehu shi ma ya yi magana amma duka in ka haɗa maganganunsu abubuwa ɗaya suke cewa shine sun je sun gaya mu shugaban ƙasa halin da najeriya take ciki sun gaya ma shugaban ƙasa hali da najeriya take ciki wadda ina kyautata tsammanin ba su fi shi sanin halin da najeriya ke ciki ba a matsayin shi na shugaba bai kamata su fi shi sanin halin da najeriya ke ciki ba kai ba su ma fi shi ba shi yasa lokacin da suka je suka same shi suka mar magana abin da ya ce musu shi ne ya ji ya sani babban abin da ya kamata su zo ma al'umma da shi ba shi suka zo da shi ba hmm. domin abin da suka zo da shi shi ne. ya ji za a ɗauki mataki wasu kuma suka ce ya gayyata musu ministawa ne da ministawa ne da ministawa ne sun zo sun musu bayanin matakan da ake ɗauka sarki zaki lokacin da ya cire tallafi ba maganan minti biyu ya yi ba maganan sakanni ne ya yi hmm. cewa an ɗage tallafi da lokacin da waɗannan malamai suka je sun ce ka yi haƙuri ba za mu ba mu da ainihin jur'a da za mu iya dawowa mu kalli jama'anmu ba tare da yi wani abu ba sun da sun yi wannan dauriyar sun ce masa ka yi haƙuri yanzu me za mu ce mu in ya ce a ah, ku je ku ce musu nan gaba za a ɗauki mataki su ce a'a da sun iya wannan jur'an ya zamo aƙalla ba za su baro wurin ba sai ya ce musu an mai da tallafi to ina tabbatar maka da cewa na rantse da Allah da in suka zo wa mutane da wannan maganar to da shi kenan wannan karka ɗauka ra'ayina ne ko fahimta na ne dan ina dan a? dan na mana clip na malamin salafiya daga gombe kace shi ma abin da yake faɗi bismillahir assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina ji an ce wata tawaga ta je ta ga shugaban kasa kuma suna ta gaya wa mutane ayi hakuri yanzu da Allah abinda kuka dauko kenan daga wajen shugaban kasa kawai ayi hakuri kuma yanzu kawai shi kenan sai ku je wajen shugaban Sarki zaki yana tambayar su ne. cewa abin da kuka zo daga shugaban kasa kuka zo mutane daga shugaban kasa shine a yi hakuri alhali kalmar da aka yi amfani da ita wurin cewa an ɗage tallafi zai iya faɗanta a gabansu hmm. kawai sai abin da kuka zo da shi shine ku ce wa mutane an ɗage tallafi sake danna mana ina ga kamar ya yi saurin ƙarewa Okay. an ce wata tawaga ta je ta ga shugaban kasa kuma suna ta gaya wa mutane a yi haƙuri. Yanzu da Allah abin da kuka ɗauko kenan daga wajen shugaban kasa kawai a yi haƙuri. Kuma yanzu kawai shi kenan sai ku je wajen shugaban ba mai tsawon na sama ba ya yi jawabi sosai. Okay. sarki zaki abinda suka zo mutane shine a yi haƙuri. Ana kisa a yi haƙuri ana yunwa a yi haƙuri a wannan rashin tsaron da ake yi rayuka suna tafiya a yi haƙuri a yunwan da ake yi wasu suna mutuwa a yi haƙuri a komi da yake faruwa da tsada da komi a yi haƙuri shine saƙon da waɗannan malamai suka zo ma al'umma da shi sarki zaki jiya akwai wasu tawagar da suka yi hira da ni a tsakiyar maganar na ce ba na so a yi zanga-zanga amma abin da nake nufi da ban so a yi zanga-zanga shine ban so abin ta kai ga zanga-zanga ina so ne gwamnati ta gane matsalar ta gyara ya zama yanzu ba sai an yi zanga-zanga ba amma matukar gwamnati ba ta gane wannan ba ba ta samu masu shawara masu kyau suka bata ba sai dai 'yan wasu dabaru yau ta ce ta buɗe boda wai ta ce ta sa hannu a kan dubu saba'in amma kuma mai za a gan shi ya tashi ya kai dubu ɗaya da ɗari biyu jibi kuma a ganta ta ce wai yanzu za a sassauta masara daga tamanin zai dawo arba'in idan waɗannan abubuwan ne ba su ne matsalar mu ba sarki zaki matsalar mu shine rayuka suna tafiya suna salwanta matsalar wannan rayukan da suke salwanta suna salwata ta hanyar rashin tsaro suna salwata ta hanyar rashin abinci suna salwata ta hanyar rashin magani shine matsalar najeriya ba akwai wadda ya kai nika daidai a nika mishi ransa a ɓace daidai a nika mishi an nika mishi aka zo aka taɓa shi har ya mutu har ya mutu ya mutu ba abinci sarki zaki ban san adadin adadin akawun na mutane da yake cikin wayana ba mutum zai turo ma da cewa don Allah ka taimake ni kwana na uku ban ci abinci ba ɗazu muka yi magana da wani yake mun wallahi azim kwanansa takwas ba a ɗora abinci a gidansa ba shai wallahi tallahi ba ranar da zaka tashi ba Najeriya fa nake ba baran da ka tashi wani wallahi eh, dubu ɗaya a ko ta mata ta ce wai in aiko mata da ɗari biyar ita da yaran ta su ci abinci kullum kana ganin ga jamhur jama'a mutane da yawa wannan ya zo wannan kullum to masu dubu ɗaya ban san adadin su ba sarki zaki wasu gani suke kamar muna da shi hmm. wasu sun ɗauke mu sun ajiye mu a matsayin malaman da akan ba su buhuhunan abinci lokacin kamfen alhali ba haka ba ne akwai wanda ake ba su buhuhuna abinci hmm. sai abin da suke gada dama su tsakura su ba mu al'umma mu ba haka muke ba ya jama'a wasu suna ganin in ka wanke kayanka ka goge ka sa to kana da shi yadda kuke wahala haka muke wahala ya jama'a ku san wannan abin saboda haka abin da kuke ɗanɗanawa muna ɗanɗanawa hmm. wala Allah ma wani mun fi shi ɗanɗanawa domin nauyin da yake kanmu ba yana kan kowa ba ne. Saboda haka sarki zaki ana magana ne akan rayuka suna salwata ta hanya nawa ta hanyoyi uku zuwa sama. Hanya na farko rashin security a rana ɗaya za a je a ta da garuruwa sama da hamsin. Hmm. a bazama mutane su shiga daji ba su san da suke zuwa ba. Mm. ruwa ya buge su rana ya buge su mm. maciji ya sare su wani dabba ya cutar da su mm, ka ga namiji bai tare da matarsa bai tare da 'ya'yansa ana magana ne akan wasu saboda babu kudin treatment suna mutuwa ana magana ne akan wasu saboda babu abinci saboda yunwa suna mutuwa abinda ake magana akai kenan so da wannan sai ka ce wa mutum kar ya fito ya yi zanga-zanga in ya fito akwai soja akwai 'yan sanda idan ya taurare ya ce maka to ai ni dama mutuwar ce take gabana yunwan ciki na da mutu da yunwa gara mutu da harsashinka yaya za ka yi hmm. iyakan abin da za ka iya ba da horo ga mutum shine ka ce za ka kashe shi to yanzu talakawan sun fara cewa to ai gara su mutu da harsashi akan su mutu da yunwa ba mu so a kai wannan abu ba mu so a kai ga haka ba amma sarki zaki ya kai iyaka kai ga haka shi yasa muke amfani da wannan mimbarin wurin mu sanar da shugabanni cewa in wasu ne suka ba su wancan shawarar cewa kar a dawo da tallafi kawai abin da za a yi shine a ce an rage shinkafa wallahi wanda ya baka wannan shawarar kowa ya shi bai taimake ka ba sannan da ake cewa an buɗe bodan akwai ɗan kasuwar da ya yi bayani ya ce duk da an buɗe boda amma shinkafa ba za ta zo masu ba sai a dubu sittin na sauƙi duk da haka ina sauƙin? Hmm? saboda haka ne sarki zaki muna kira zuwa ga al'umma da su sani idan da yara ne suka fara kiran wannan zanga-zangan to a sani yanzu tsofaffi sun shiga ciki ba hmm. kamar yadda za ka danna mana wannan dattijon a ji abin da yake fara. bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amadu bil niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a matsayina na shugaban farfado da aƙidun malam aminu kano ne mafi alfi ina kira ga al'ummar najeriya da a fito zanga-zanga domin mai domin shari'a ta addinin musulunci ta da a yi zanga-zanga da nasin alkur'ani da hadisi in ji malamai kuma constitution na ƙasa ya yarda da a yi amma muna kira ga al'umma dan allah dan annabi a yi cikin limana kada a taɓa dukiyoyin al'umma bayan nan kuma a fito ana zikirin Allah ana hazuran lawa ni wakilu ni mula wa ni nasir kuma a fito ana la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir da fatan Allah zaba mana abin da ya fi alkhairi bayan nan ma ina kira ga gwamnati ga mai girma shugaban kasa da kabinan nasa gaba daya da masu haɗu kafin nan da lokacin da masu cewa za su yi zanga-zanga za su yi a yi maganin abin abin da jama'a take so a auna a ga menene a yi musu da fatan Allah ya ba mu lafiya zama lafiya wasalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan shine shugaban farfado da aƙidun malam aminu kano babban ɗan siyasan da ake ga kamar ba a taɓa samun wani ɗan siyasa kamar sa ba na'am da shekarunsa yana maganar a fito zanga-zanga a wancan satin mun danna wani profeso wadda shi ma ya fito yi wannan magana sarki zaki ba al'amari ne na yara ba ko da an ga yara sosoma. soma sannan sarki zaki ba a taɓa yin wata yunkurin wani zanga-zanga irin wannan ba zanga-zangan da da kudu da arewa duka suna ƙoƙarin su ba na ganin hikima cikin wasu 'yan siyasa tsiraru su je su su tattaro wasu mutane su ba su kwali su ce wai bari su zo su yi zanga-zangan hana zanga-zanga abin da jiya ya faru kenan abin ban mamaki a daidai lokacin da masu zanga-zanga suna ce ana mutuwa da yunwa ana mutuwa don rashin tsaro ana mutuwa don rashin kuɗin da za a yi wato za a yi magani wa daidai lokacin wasu suke fitowa suna cewa su kuma masu so su yi zanga-zangan wancan abin da na jeron su kuma suna a gensin ɗinsu a najeriya to kuskure ne wannan sarki zaki wannan malamin ya yi wannan bawan allah akwai wani abin da ya faɗa wadda nake son ɗanyi magana a kai shi ne ya yi magana a kan addinin musulunci bai hana zanga-zanga kuma haka ne hmm. akwai masu ƙoƙarin su ce maka haramun ne musulunci bai ce a yi zanga-zanga ba sarki zaki sahabban annabi da tabi'ai hmm. sun yi zanga-zanga hmm. ba zanga-zanga ba sun fito sun yi tawaye ya yazidu dan muawiya ba ni na faɗa ba littafin musulunci ne ya faɗa idan ka je ka duba littafin da ake kira da tabaqatul kubra na muhammad bin sa'ad wanda ake kira da tabaqatul sa'ad kenan ko a juzi'i na biyar shafi na sittin da shida ya ce lamma wasa ba ahlul madina layalil harra فأخرجوا بنو أمية عن المدينة وأظهروا عيب يزيد بن معاوية وخلافه yace lokacin da mutanen madina tura ta kai musu bango sun fito da sauran banu umayya sun fitar da su daga madina kuma suka dinga bayyanar da aibin yazidu dan mu'awiya da khalifancin yazidu Dan mu'awiya wa jama'u sai al'umman suka taru alawa ala abdullahi bin hanzala suka taru suka naɗa shugabansu shine abdullahi bin hanzala wane ne abdullahi bin hanzala shi tabi'i ne hmm. babansa hanzala shine sahabi sarki zaki ka san me lakabin da ake yi ma hanzala ana mai lakabi da gasilul mala'ika wanda mala'iku suka wanke shi mm. ka san me yasa ake mai lakabi da gasilul mala'ika wanda mala'iku suka wanke shi saboda shi wannan sahabin ya yi sabuwa amarya a daren da ya sadu da ita da safe kafin ya yi wanka aka buga gangan jihadi bai ko tsaya ya yi wanka ba mm. ya fita jihadi da janaba a jikinsa mm. yana zuwa kuwa ya samu shahada sai manzo Allah aka ga ya kalle shi kuma ya kau da kai sai aka ce me yasa sai ya ce na ga mala'iku suna mai wankan janaba Allahu akbar Allahu akbar shi yasa ake ce ma hanzala zasilul mala'ika wadda mala'iku suka wanke shi to a wannan saduwar da ya yi ya samu ɗa wadda ake kiran shi da abdullahi bin hanzala gasilul mala'ika abdullahi ɗan hanzala To wannan Abdullahi shine mutanen Madina suka taru a kansa suka naɗa shi a matsayin shugaba. Wadda mutanen Madina a lokacin akwai sauran sahabbai da tabi'ai. Shine yake gaya muku cewa fa'ajma'u ala Abdullahi bin Hanzala wa asnadu amrahum ilaihi suka jingina al'amuransu zuwa gare shi suka ce mu yanzu mun yi tawaye ma yazidu mu yanzu abdullahi dan hanzala ga sinul mala'ika shine muka jingina al'amarinmu zuwa gare shi fa baya fa ko alal mauti sai musu mubaya akan cewa za a je a fita kawai a je yaki kawai to sai aka kai ga gun da yake cewa Wakala, sai shi abdullahi bin hanzalan ya ce ya ƙaum ya ku al'umma yana musu kuɗi ba kenan ittaqullaha wahdahu la sharika lahu ku ji tsoron Allah shi kaɗansa wadda baya da abokin tarayya fa wallahi sai ya ce ma kharajna ala yazid ba mu yi huruji akan yazidu ba ba mu yi tawaye ma yazidu ba ba mu fita daga ɗa'an yazidu ba in ji shi wannan wa tabi'i hatta khifna an nurma bil hijara minas sama har sai da muka ji tsoron in ba mu fita muka mai tawaye ba kada Allah ya mana jifa da ruwan duwar wasu daga sama Allahu innan rajula ku sani wannan mutumin yazidu yanki ummahat wal banat yakan auri uwa da ya yazid eh, yakan auri uwa da ya abinda haramun ne wato haramcin abin da yazidu yake aikatawa na haram ya kai ya auri mai ya gama uwa da ya ya ƙara da cewa mai wal akhwat yakan auri 'yan uwansa mata wa kamra ya yazidu yakan sha giya wa da salat yakan daina yin sallah fa wallahi law lam yakun ma'i ahadun minan nasi yace wallahi da ko da ban samu mutum ɗaya daga cikin mutane ba sai nayi wannan yaƙin. mutum ya je duba cikin da bakat na sa'ad a shafi na a juzi'i na biyar shafi na sittin da shida ga wasu sahabbai da wasu tabi'ai sun yi tawaye ma yazidu wannan kurujin ya ma fi fa zanga-zanga ba fa zanga-zanga tawaye masu suka yi to sukan ce zanga-zanga haramun ne domin tawaye ne haka sukan ce hmm. to yanzu ga wasu zahabbai da wasu tabi'ai da suka yi tawaye mai yazidu dan muawiya suka ce sun yi wannan tawayen nema saboda suna tsoron kada Allah ya yi musu ruwan duwar wasu daga sama in ba su yi wannan tawayen ya gama uwa da ekta a da Haka wannan tabi'in ya faɗa wadda babansa shine gasilul mala'ika. Ba mu 'yan shi'a muka faɗa ba, ba kuma daga littafin mu na ɗauko ba, daga littafin sunna ne. tabakat na Muhammad na Muhammad bin Sa'ad wanda ake kira da Ibn Sa'ad a juz'i na biyar shafi na sittin da shida yanzu masu cewa zanga-zanga haramun ne don fita ne tawaye ne to yanzu suna nufin wannan tabi'in da sauran sahabbai da suka yi tawaye wanda su ne alul madina a lokacin mayazidu suka fita suka mai tawaye suna nufin cewa ba musulunci suka yi ba kenan sun aikata haramun kenan saboda haka maganar cewa a musulunci babu zanga-zanga son zuciya ne ra'ayi ne na banu umayya masu cewa kada a fito zanga-zanga saboda kar a yi jayayya da mulkinsu amma ga sahabbai da tabi'ai nan sun fito zanga-zanga a littafin wa na ahalin sunna shi yasa za ka ga so da dama masu cewa kar a yi zanga-zanga haramun ne kai tsaye salafawa ne salafawan ma wasu daga ciki don akwai waɗanda su sun ga a don ne, ba za a yi ba sannan tambaya wai wannan gwamnatin da take yanzu gudana ta musulunci ce balle a ce an abu su sun yarda da wannan tsarin sun da su ce maka ba na musulunci ba ne amma sun yarda a shige shi kuma sai su zo su ce ma zanga-zanga kuma ba musulunci ba ne kuma kar yi shi shi wancan sun ce ba musulunci ba amma wajibi a yi shi har ma suka ce ya fi sallah shi kuma wannan ba musulunci ba ne kuma kar a yi saboda haka sarki zaki ba gaskiya ba abin da wa'ancan suke faɗa na'am in zanga-zanga zai juye ya zamo kone-kone da abin nan aka samu yakini in har da gaske gwamnati ta san waɗanda suke niyan yin haka ɗin ta hana su wa'ancan ɗin amma kamar yadda amanasti ta ba da dama ko in ce ta faɗi cewa akwai dama haka ne kafin amanasti ma dama dokar najeriya ta ba da dama mu abin da ya fi ɗaga mana hankali shine rayuka da suke salwata saboda babu abinci rayuka da suke salwata saboda babu magani rayuka da suke salwata saboda babu tsaro babu wani wanda yake da aminci a kan rayuwarsa babu shi saboda haka a kan wannan ne muke cewa idan matasa a kan wannan za su yi muna tare da su ɗari bisa ɗari in ba a kan wannan za su yi bai kone za su yi da abu ba mu tare da su don wannan fitina ne wa ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin sarki zaki a buɗe waya to masha Allah jama'a za mu fara ɗaukan kira kenan ah, kai da zaka kira shi kai tambayanka snafi ka sauka shak ya da ansa malam buhari tana kusa ka rubuta nan